أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمة الله بارك الله wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wanda ya dace da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a jiya mun kai karshen suratul kasas yau za mu tashi farkon suratul ankabut suratul ankabut ita ce sura ta ashirin da tara idan ka ɗauko lissafi daga sama cikin surorin alkur'ani mai girma mala ce suratul ankabuti makkiyatu suratul ankabut makiya ce malamai sun yi sabani dangane da shin suratul ankabuti makiya ce ko kuma daniya ce bisa ga zantuttuka guda hudu kamar yadda muka sani a ilimin ulumul qur'an idan aka ce sura makkiya ana nufin wacce ta sauka a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana maka bai riga ya yi hijira da iyalansa ya koma madina ba ko da kuwa ba a cikin garin maka yake ba lokacin da sura ta sauka amma dai iyalansa suna maka bai yi hijira ya koma madina ba kamar yadda idan aka ce kuma sura madaniya ana nufin bayan annabi ya bar maka ya koma madina ko da kuwa baya cikin garin madina lokacin da sura ta sauka sauka malaman ulumul qur'an sun yi wannan kashe-kashe ne dan a sauƙaƙa wa mutum fahimta dangane da hukunce-hukuncen qur'ani domin cikin hukunce-hukuncen qur'ani ko addinin musulunci baki daya akwai abin da ake kira da annasikh wal mansukh wani hukuncin yana shafe wani to ka'ida ne hukuncin da ya zo a ƙarshe shi yake shafe hukuncin da ya zo a farko da aka galibi za ka ga surorin madina suke shafe surorin mai makka ko ayoyin madina suke shafe ayoyin makka domin ayoyin madina su ne suka zo a ƙarshe da haka wannan shine hikima da yasa ake bambance surorin alkur'ani a ce waccan makiya wannan madaniya suratul ankabut malamai sun yi magana guda hudu game da ita waɗansu suka ce makiyatun kulluha dukkanin ta ta sauka ne a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina waɗansu suka ce madaniyatun kulluha dukkanin ta ta sauka ne a madina kafin annabi ya bayan annabi ya hijira daga makka ya koma madina waɗansu malaman suka ce ba zuwa makiyun wa ba a ba'duha madani wasu daga cikin ayoyin da sun sauka a makka wasu kuma sai da aka je madina sannan suka sauka cikin waɗanda suka faɗi wannan magana ta uku akwai abdullahi dan abbas akwai Hassan hasanul basari abdullahi dan abbas yake cewa tun daga ayar farko alif lam mim har zuwa aya ta goma cikin suratul ankabut waɗannan duk sun sauka ne a madina bayan annabi ya hijira amma sauran ayoyin kuwa kuwa duka sun sauka ne a makka kafin a yi hijira ma'ana tun daga alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أرجو أبنا الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله da haka waɗannan ayoyi guda goma farko abdullahi dan abba zai ce su ne yan madina sauran fa yan makka magana ta hudu shine ra'ayin ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda sayyidina ali dan abi talib yace nazarat bainal makkata ko baina makkata wal madina suratul ankabut ba a makka ta sauka ba ba kuma a madina ta sauka ba a hanya ta sauka tsakanin makka da madina a wani waje da ake kira da suna aljuhufa aljuhufa to amma dai ra'ayi mafi rinjaye a wajen malaman ulumul qur'an cewa suratul ankabuti makkiya ce malam yace wa hiya tisun wa sittuna aya ayoyin ta 69 ne wa mawdu'u har ra'isi abinda sura ta sa gaba wajen karantarwa annal iman cewa shi imani laysa kalimatan tuqalu faqat ba kawai